yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama domin ci gaba da karatun littafi mai albarka riyadu salihin na mala imam annawi rahimahullah muna nan a cikin babi na hamsin babin hau babin da yake magana akan tsoro na ubangiji subhanahu ta’ala. babin da yake magana akan cewa ubangiji subhanahu ta’ala lalle abin tsoro ne cewa ubangiji subhanahu ta’ala lallai iya da abubuwa na azabtarwa a duniyance da kuma a cikin kabari sannan kuma a filin tashin kiyama sannan bayan tashin kiyama kuma akwai wuta wacce take mai tsananin zafi mai tsananin kuna ubangiji wata ala ya tanaje ta ta waɗannan abubuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin su a matsayin su na abubuwa na gaibi waɗanda za mu imani da su a matsayin mu na waɗanda muke musulmi domin siffa ta farko ta masu imani kamar yadda ya zo a cikin fasil bakara ubangiji hannun wata ala ce alif lam zalikar zalika alkitabu la shi fihi hudan lil muttaqin lallai wannan littafi ko kuma can littafi la rayba fihi babu kokonto a cikinsa? ko kuma la zalikar zalika alkitabu wasu wannan littafi ne su babu kokonto fihi hudan lil muttaqin a cikin sa akwai shari'a ga wanda suka zamanto suna jin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala to sun sufa ta masu jin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala ta farko shine allazina yu'minuna bil ghaibi su ne waɗanda suka yi imani da gaibi jimana suka yi imani da gaibi shi kan ubangiji subhanahu wata'ala gaibi ne ba mu gan shi ba ba mu ji yadda yake a mu ba amma ne Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayanin cewa akwai Allah sai muka yadda muka yi imani cewa akwai Allah to haka ma sauran abubuwa su mala'iku da sauransu da su aljanu har aljanu duk suna daga cikin abubuwan da suka iya kasancewa gaini tunda ba ganin su muke yi ba to amma lokacin akwai inda za a ga cewa an gansu da zarar sallar ya gansu sahabbai sun gansu da lokacin yakin madar lokacin da shekai ya zo a tuffar wani daga cikin wato shirkai wata kabila ya zo yake ce musu inni na ku. aini makwacin ku ne kaza kaza kaza ya rude su to kaga wannan a wani gurin mutane sun gan shi to amma mu har yanzu a gurin mu gaibi ne tun da ba mu gan shi ba amma tun da ubangiji subhanahu wataala ya gama mana cewa akwai shi yana nan din to sai muka yi imani da shi har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mu abun da yanzu za mu ɗaukar shi a matsayin kamar gaibu saboda mai so da ba mu gan shi ba labarin shi muke ji muka samu littafi muka samu addini muka samu wanda abin ya yi tafarsul ya zo har zuwa gare mu idan ta gani ne to zai mu ce wato ba mu taɓa gane shi ba to da haka shi imani da gaibu wani abu ne babbar kuffa ce daga cikin tuffar masu imani da haka abin da ya shafi tsoratarwa da hallakarwa da su subhanahu wasu alaye wa al'ummai da suka gabata shi ma duk wannan labarai ne da Allah ba mu wanda mu a gunmu ba mu gansu ba amma zabi ne zabi imani da su to wannan haka ba abubuwan da suka shafi mutuwa ba mu gaya ake cire rai ba ba mu sanya ake cire shi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana bayani yadda ake cire shi inda ake cire ran mumini da yadda ake cire ran kafiri da kuma me yake faruwa a cikin kabari duk wannan gaibi ne duk wannan abubuwa ne da wato idan mu ce tattara su sai da to dole ji tsoron ubangiji subhanahu ta'ala saboda waɗannan abubuwa ba don kasancewar ba don kasancewar wato ubangiji wata ala da ya ba mu labarin waɗannan abubuwa na gaibu iya nufin wato bi imani da su wannan dai duk ubangiji wata ala ya gaya mana su ne don mu ji tsoronsa sannan mu imani da shi mu bi umarninsa saboda mene saboda muna da abin da ya zama cewa lallai za mu ji tsoron ubangiji a dalilinsa ayar da muka tsaya a kai ko kuma shi za mu tashi a kai ita ce ƙaunuhu ta'ala yau mai firgul mar'u ranar da ɗan wato mutum zai guje wa ɗan uwansa ɗan uwansa suke uwa ɗaya ko uba ɗaya wa ummihi haka idan mutum ya ga mahaifiyarsa zai gudu ya bar ta wa abihi haka mutum ya ga mahaifinshi shi ma zai gudu ya bar shi wa sahibatihi da matarsa ita ma idan mutum ya ganta ran tashin kiyama zai yi gabas ita ta yamma wa balihi da ƴaƴayensa da mutum ya haifa ko duk idan ya gansu wato zai gudu ya bar su wannan ya da ubangiji wani wa ta'ala ya lissafo mana waɗannan abubuwa na cewa duk yadda bawa yake da wato alaƙa da su na farko uwa da uba wanda a dalilin su ne mutum ya zo duniya sannan ɗan uwa wanda hanyar da ya biyo zo duniya ita ma hanyar ka ka zo duniya zai mana dukkan ku daga cikin mahaifin ku kuke Ɗan uwa na jini wanda yake ɗan uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma a wanda kuke uba ɗaya duka ɗaya daga jikin mahaifinku ka fito sannan sai mata ita ma an ka ganta duk da kusanci da kuke da ita wace haɗuwa kuka da ita kuka samar da waɗannan 'ya'yan da kuma alaƙar da yake tsakanin ku mai ƙarfi ta soyayya sannan da ɗan da ka haifa wanda yake tsatsanka ne jininka ne daga jikinka yake amma duk wannan ƙarfin alaƙar ba ta sa idan wani ya ga wani zai tsaya ba idan wani ya ga wani tsakanin waɗannan kowa gudu zai dinga yi kowa gudu zai dinga yi Allah ya ce li kullu mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowanne a cikinsu iya da wani sha'ani yughnihi wanda ya wadatar da shi wato ya sa ya bar shagaltuwa da wani kamar yadda laraba sai cewa al-mashghul la yushghal idan mutum ya zama cewa iya da abin da zai yi to ko ba ka zo ka shagaltar da shi daga kan abin da yake yi ba to bi ma'ana kowanne a cikinsu akwai abin da wato ya dame shi malam da irfan a cikin shan sanarwar mutum mutakin shari'a rajin salihin yake cewa ai rahu wa harifu minhu zai gansu an gane mutum zai gansu amma kuma ne zai gudu ya bar su ba wai mutum ba zai gansu ba ne a'a zai gansu amma mutum ya gansu kuma zai gudu ya bar su kar mu ɗauka cewa gudun da ake yi za ka haɗu da mutum ne baka gan shi ba ka gudu ko kuma a baka gane shi waye ba ya sa ka gudu a'a za ka gan shi za kuma ka gane shi waye ne in ka ga mahaifinka na gane wannan mahaifinka ne in ka ga mahaifiyarka na gane cewa wannan mahaifiyarka ce in ka ga ɗanka na tabbatar cewa wannan ɗanka ne hakan ka ga matarka ba za ka tabbas matar ka ce za ka ji a cikin ka gane ta tabbas matar ka ce to amma ne ranar kowa nauyin da yake kan shi abin da yake gaban shi ya fi karfin shi shi sa sai ya gudu ya bar waɗannan duk tsatsan nashi da wannan jinin nashi sai malamai suka ce to da isa mutum zai gudu tunda Allah ya ce dukansu za su gudu kuma ya ce bi kullu mri'in minhum yawma idhin sha'anu gudu sai ke cewa inna ma firru min matalabatihim iyyahu lima bainahum min al-tabi'at waɗanda suka ce ɗa goyi daga mahaifinsa ko kuma mahaifin goyi daga ɗansa ko mace ta goyi daga mijinta ba don wani abu ba sai don cewa yana gudun cewa akwai laifi tsakaninsu bi yana bin wani nauyi da ya kamata ya sauke mishi in uba ne yana ganin cewa akwai nauyi da bai sauke ma ɗansa ba da haka wannan ɗan nashi zai nemi ya ba shi wannan haƙƙin nashi da bai sauke mishi ba shi ma ɗan idan ya ga uban zai tunanin cewa akwai wani nauyi na haƙƙi na uba wanda ya kamata ya ba mahaifin shi lokacin suna raye tunda bai ba shi ba yana tare cewa yanzu mahaifin zai nufi ya bashi wannan haƙƙin nashi da haka sai kowa ya rubu haka ba mace in ta ga mijinta za ta fara tanin ai to fa wannan fa dama fa akwai ɗan ya kamata na zalunce shi na shi rana mashi kaza to yanzu kuma ga shi an zo filin tashi kyama filin da ya zamanto wato za a karɓi ma kowa haƙƙinsa to nan ba sai ta gudu shi ma ya gudu haka tsakanin ɗan uwa su ba in ɗan uwa ya ɗaya ɗan uwansa zai dinga tunanin cewa ai wane ina yana yana da wani haƙƙi a kaina wani ma iya da haƙƙi a kaina za ka sai kowa ya gudu saboda tsoron ne saboda tsoron kar wani haƙƙi kar ya nemi wani haƙƙi a gunsa kuma wani tabbata ka ne ko kai yanzu a duniyance ka san akwai wani abu da ya danganci mahaifinka da kai zamanto haƙƙin shi ne baka bashi ba ko kuma a ɗanka wani haƙƙin shi da baka bashi ba ko kuma matar ka wani haƙƙoƙin da baka bata ba ita kuma matar wani haƙƙoƙin da ba ba da jami'ar ba ba to wannan shi zai zamanto cewa dalilin da zai sa kowa ya guje bar kowa ke saboda mai saboda baya son wani ya zo ya karbi wani abu wani haƙƙin shi da yake minsa bi mala kamar bashin da yake minsa ba su ne biya shi kuma ya san zai bai shi da yana bukata shi yasa wato ya gudu waɗansu kuma malaman suka ce wakila li'alla ya rau ma huwa fihi min shidda li'alla ya rau ma huwa fihi min shidda a'a ba zai gudu daga ɗansa ne saboda kar ɗan ya ga halin da zai shiga na masifa da bala'i saboda irin zaton da yake yi na cewa ubangiji subhanahu wataala zai matse shi akan waɗansu abubuwa da suka shafi haƙoƙi na waɗansu mutane daban ko kuma a na tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala wajen takfir wato wajen abin da ya shafi sallah wajen abin da ya shafi zakka abin da ya shafi zama da makwata abin da ya shafi kaza abin da ya shafi kaza wanda duk haƙoƙi da ubangiji subhanahu wataala zai yi wato hukunci a kansu to mutum yana jin ko da a duniyance ne idan kan kana cikin wani matsi wata abin da za ka so ka rufa ma kanka a tilkar wani ya gani to wasu malamai suka ce wannan ita ce ta sa idan ta ya ga mahaifinsa zai gudu to da yana cikin bala'in da ba san lafiya shigar shi a ciki haka ma mahaifin ba iya cikin bala'in da ba san shigar sa a ciki dan shigar shi a ciki haka ma mace tana cikin bala'in da ba ta san mijin shigar shi a ciki haka ma miji shi ba yana cikin bala'in da ba ya san matan shigar shi a ciki haka ma kuma yan uwa to malamai suka ce waɗansu malamai suka ce ai dalilin da ya sa idan wani ya ga wani a cikinsu kowa zai gudu kenan wakila waɗansu kuma malamai suka ce li'ilmihi annahu la yanfa'unahu wa la yughni anhu kama qala ta'ala kasancewar mahaifi ya san cewa a nan ranar ɗan ba zai taimake shi da komai ba kawai shi sa a nan ma gan shi tun da ɗan bashi da amfani a gure shi to ko in ya ko sai gudu haka ma ɗan ya san cewa mahaifin mahaifin shi bai taimake shi da komai ba shi sa idan ya gani sai gudu haka ma mata to ta san mijinta bai taimake ta da komai ba a ranar to tun da baka da amfani da ganin duka za ka yi kuma sai ta yi gaba shi ma idan ya ganta ba ta da amfani ba amma ta amfana masa ita ma sai ta yi gaba don haka sai kowa ya watse ya bar kowa saboda ne da babu wanda zai amfanar ba da wani tsakaninsu kuma waɗannan bala yake cewa yau mala yau kudi maulan an maulan shai'ar ranar da wani baya zubincin al'amarin wani duka kowa ta kan shi yake yi to waɗannan dalilan da duk malamai suka kawo gabaki ɗinsu kowanne a ciki aya ka tabbatar da shi ko wanne a ciki aya ta tabbatar da shi saboda saboda ubangiji subhanahu wata'ala kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ubangiji subhanahu wata'ala yayi rantsuwa yake cewa bi izzati wa jalali na rantse da girman zaci na da buwaya ta ji ubangiji subhanahu wata'ala yace ba zai taɓa yiwuwa a ce ga ɗan aljanna zai shiga aljanna kuma ga wani nan yana tsafi tashi kyama ko kuma zai shiga wuta Alhali yana tunanin Allah ya saka alkhairi Alhali yana tunanin cewa wancan fa ya shiga aljanna nan ina bin shi wani bashi ko kuma ina bin shi wani zalunta ta da ko kuma wani abu wani haƙƙi kuma yana ganin shi ya wuce Allah da karɓar shi ba shi ba Allah ya rantsuwa da guwa ya tsare lafiya ce wallahi ba zai faru ba wallahi ba zai faru ba kana ganin wani zai shiga aljanna kuma kafin cewa akwai zalunta ka dai Allah ce wallahi ba zai wannan ba to kaga akwai tashin hankali babba tsakanin waɗannan mutane ɗa uba mata miji ɗan uwa waye zai ce zama da aka yi shi shekaru wani zalunci wani a cikin waye zai ce akwai wani haƙƙi da duk yake tare cewa duk wani haƙƙi wajen ba ta ya sauke shi babu to wannan ta sa kowa dole zamanto ta kansa yake kowa dole zamanto mene ta kansa yake kuma ba a fi tafi kyamar nan duk wanda aka ɗauki ladan shi aka ba wani akwai da zai karɓar shi girma idan aka ɗauki ladan ɗa aka ba uba a fi tashi kyamar kan ganin uban zai ci a'a a mai rushe tun da ɗana ne ba zai yadda ba karɓa zai yi yana murna ma zai karba haka ma kuma dan haka ma matar dama wannan tsakanin mata da miji ma dama wannan su ba a magana ko a dole ba za a iya samun wannan barkara kuma su ma ƴan uwa to amma dai tsakanin da da uba su ba wannan din abin da su kama ba ba zai yi ba to shi ta da baki ɗaya ubangiji subhanahu ta'ala ya raba duk wata alaƙa da ke tsakanin duk wata alaƙa da ke ka da wani a wannan ranar Allah ya tsinka ta in kana ganin cewa wai wani mahaifinka ne wala ba zan fara kai da komai ba in kana tare cewa wace wancan mahaifiyarka ce ba ta amfani da kai da komai ba in kana tare cewa wani ƙarinka ne ko wani kaza ba zan fara kai da komai ba shi sa manzala sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa mana na Aisha radiyallahu anha da Fatima ƴarsa radiyallahu anha yake ce mata ya Fatima salini ma shi ya ke Fatima ki tambaye ni duk abin da kike so fa inni la ughni anki min Allah shay'a cewa domin aka yarda tashin kiyama ba rage amfani da ke komai ba wannan shine don mutum ya san cewa duk abin da zai yi shi kadai shi zai amfani da kansa ba wannan ba ya kore ayoyi da sai zuwa kan cewa mai zala da zai yi ceto bayan Allah za su yi ceto da suwa da suwa za su yi ceto ba amma duk wani taimako da za a kawo maka ka sani sai in ka da imani kafin a cece ka sai in ka yi imani da Allah to shi da idan waɗansu abubuwa suka kicime to sai ka je a nemo yadda za a yi amma fa in ba baki yi imani da Allah ba kan je kai tayin waɗansu abubuwa na shirka na fita daga musulunci ga baki ɗaya to wallahi babu wanda zai taimake ka babu wanda wato zai taimaka maka shi sa mala yake cewa bi ma'ana wa sahibatihi ai wa zawjatihi wa balihi bi ma'ana wa auladi yace da kulli bri'in minhum yawm idhin sha'al yughnihi aw huwa fi shughl shaghil an ghairihi shi yana ta shi ne ba yana ta wani bane ba so da filin tashi kiyama bani subhanahu wa ta'ala ya yake duk wadansu alaka yake cewa al-akhla'u yawm idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin waɗanda suke al-akhla' min al-khulla masu soyayya tsakani da Allah masu san juna sosai soyayya su rata mata amfani ba sai wajen suka yi ta tsakani da Allah sai da suka ji tsoron Allah su ne kawai soyayya su za ta yi musu amfani na tashin tsayama da haka a wata ayar ubangiji su wata yake babu labarai ke cewa sa'ala sa'ilun bi azabi waqi wani yake tambaya dangane da azaba mai afkuwa azaba mai afkuwa bi ma'ana akwai waɗansu daga cikin mutanen maka da suke gyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suka yi addu'a suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik jira alaina tijaratan min as-sama aw itina bi azabin Ali. suke cewa Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indik in dai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yake faɗa huwa alhaqu gaskiya ne ko kuma wal haqqa min indika huwa alhaqqa min indika gaskiya ne daga gurinka to fa ala alaila idan ta bin sama kai mun ruwan duwatsu daga sama aw itina bi azabin alim ko kuma ka zan wani da wata azaba mai radadi kaga irin addu'ar da kafirai suke yi da suna da hankali da ba haka ya kamar da suke ba da sai su ce in kana hada huwa alhaqqa min indika ko kuma in kana hada laysa huwa alhaqqa min indika amma yanka ce in dai na gaske daga gurin ka ne Allah to kai mana ruwa ruwan duwatsu da kuma su ce in dai ba da gaske ba ne kamar yanka ce kuma in da gaske ne Allah ruwan duwatsu to amma Allah ya musu Allah bai musu ba sai Allah ya ce wa fa kan Allah yu'azibahu wa anta fihi ai Allah ba zai taba azabtar da su ba alhalin manzo Allah sallallahu yana cikin su manzo Allah shi kadai ya zama wa mutane garkuwa a wani lokaci zama duniya garkuwa shi kadai kasancewar shi kawai iya nan Allah ta bude azabtar da su ba da haka manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi cewa shi garkuwa ne shi wato natsuwa ne ga al'ummata lokacin da yake da rai sannan kuma da Allah ke cewa kan Allah ya azibahum wa hum yastaghfirun ibn abbas yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da rai muna da nutsuwa guda biyu na cewa manzo Allah yana nan daya sannan kuma muna istighfari kamar da ayyana faɗa wa makan Allah ya azibahum wa anta fihim wa makan Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun abu jili ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ga suna istighfari sai aka wai gari aka wai gari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sai bin abbas ke cewa duk wanda bai kama fari ya rike ba to ga baki ɗaya ba shi da nutsuwa ko ba shi da ta kariya a duniyar nan ko bai zai zuwa zuwa same shi da ka fari shi ne babban garkuwar da mutum yake da shi a yanzu kuma kan Allah ya azibahu wa hum yastaghfirun Allah in dai kana istighfari dai dai kun kuna istighfari ko wannan suna istighfari to Allah waje zai wato hallaka wannan al'umma haka ma ko kai kai ga tsanka a rayuwarka in ka shiga cikin wasu matsaloli da su a sai ka kama istighfari ba zai sanar da zai tausa maka fitar da kai daga ciki to wannan addu'a da suka yi ne Allah ya kisa sa'ala sa'ilu wani yayi tambaya ya roƙa bi azabin wasu daga da azaba bi akwa sai Allah yake cewa lil kafirina laysa lahu dafi ai su kafirai babu wani abin da zai hana a bi su azawar tashin kiyama har zuwa Allah ke cewa ta arjul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi bikalin idaruhu 50 alf sana ai mala'iku da arruhu mala'ika jibril fi yawmi a cikin wata a cikin wata rana za su dinga hawa zuwa sama kana bidaruhu 50 alf sana girman kuma yawan shekarun in an ya su hamsin na alfasana shekara da dubu hamsin su ne irin shekaru waɗanda za a yi tashi ƙiyama shekarun filin tashi ƙiyama kaɗai shekaru dubu hamsin ne ko a irin ƙidayar mace ta duniya shekaru dubu hamsin ba ƙaramar bala'i ba ce mutum yana tsaye zai shekara dubu hamsin yana tsaye ga zafin rana sannan ga kuma tambayoyi da bincike na ya za a yi ta mutum ko tsaiwa a iya wannan shekarun kuma irin shekarun mu ne wannan to idan kuma shekaru na irin na ubangiji ba ga Allah cewa kana yawmin inda rabbika ka alfi sanatin ma ta ai kwana ɗaya a garin ubangijinka kamar shekara dubu ce da kuke irgawa to idan shekarun shekaru dubu hamsin ɗin can da ƙidayen abin nan rana ta ubangiji za a yi kanin shekarun shekaru miliyan nawa ne za a yi a tsaye Allah kaɗai san iya shekaru to fata ba za a yi sa mutum yana tsaye da haka lallai tashin tsawa ba karama bane shi sa Allah ke cewa fi yawmi kana bidaruhu 50 alfasan. sana Allah ke cewa Allah fasbir sabran jamila alif kai hakuri hakuri mai kyau illahum yarawnahu aida. su suna ganin wannan ranar ta da nisa ba ta zuwa. Allah ya ce wani rahu qariba mu kuma na ganin ta kusa kusa yawma takunu as-sama'u kal ranar da sama za ta zama kamar narkakkiyar dalma ko kuma narkakkiyar tasa za ta narke ta ringa digowa tana zan tana digowa tana digowa wata kudu jibalu kal'ihin shi kuma duwatsu za su zama to kamar al'ihin al'ihin su ne kamar wato wata auduga wacce iska ta daɗe mata duk inda take so ta ji a wata ayar Allah ya cewa wa sarar jibala ta sabuha jami'atan wa hiya tamurru marar sahab za ka ga duwatsu za ka gansu kamar a tsaye suke amma musamman tafiya kamar yadda girgije wato kamar yadda hadari yake tafiya haka su da suna tafiya Ci duk girman dutse kamar da dutsen dutsen da ko garon dutse za a yi shi tafiya a sama Allah ce wala yasalu habibul hamima duk wani wanda yake ganin cewa akwai soyayya tsakanin shi da wani alhamid ne soyayya ta kudduku soyayya da babu irinta amma la cewa ce wala yasalu hamimun hamima duk yadda kai da gina mutum ba za ka tambaye shi kwandala ba za ka tambaye shi sisi da gada mu ne sauradan shi baka ba Allah ba zai ta ba wala ta ce yubassaru lahum ba wai ba ba za ka ba bane kowa zai ga kowa yi ba sauran yarar sahibu ba. aboki za ka ga abokinka shi ma zai ganka za ka ga ɗanka shi ma zai ganshi. shi Allah ce yi ba sauran kowa zai ga kowa za ka ga ɗanka za ka ga matarka za ka ga abin da ɗan uwanka za ka kowa a baki za ka rika bar su Allah ya ce wajen mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi banihi to kun ji ba magana ba ba wai maganar cewa ba da mun ji magana cewa duk yadda uba ya kai ya san ɗansa ba zai taɓa ɗaukar ladansa ya ba sa wannan musan wannan haka yi haka ma ɗa duk da ke da sassa wansa an shi kyamu Allah bai ɗauki lada ya bashi ba to sai Allah ma yake gaya mana wani abu cewa ya waddul bujirimu wanda bai zalunci kanshi a ranar mujirimi. musulmi ne ko arne ne law yaftadi bil azabi yawmi idin zai so a ce ya ɗauki ɗan shebar fansa ya fashi kanshi ta kuwa wani zai ɗauki ɗan shebar fansa duk ɗan shigar shi ne zai yi dole ya gudu tun da ya san cewa zai ba da shi fansa wa yi wa akhihi haka mutum zai iya ba da matarsa ya fashi kanshi haka zai iya ba da ɗan uwansa ya fashi kanshi duk waɗannan da ake za a gansu in ka gansu za ka gudu duk Allah yake cewa ba ma maganar guduwa ba da za ka ɗibe su ba ki ka ba da su a hallaka ka sai ka tsira ce za ka yi sha ranar babu wata alaka duk duk da wata alaka ne da ake magana na shi tsakanin ta da uba da mata da guji da waye da waye da ɗa su ke nan dai duk sauran ai waɗansu da suka shigo daga baya to wannan alaƙar da ita Allah Allah ke nuna mana ita din ba ta maka amfani ba ba Abdullahi ta maka bai cewa in ku haɗu da su za ka gudu to ba ba ba haka ba da ba za a ɗibe su ma ka ba da su a hallaka su kai ka tsira za ka yi kai ba su ba Allah ce wa fasilat lillati al alfasila su ne kamar kabila ko kuma yanki wanda ke tare da mutum mujirgi zai so a ce ya ba da ɗansa da matarsa da ‘ya'yansa da duk wasu wanda suke zagaye da su a iya dangi a cikin wato wannan ƙauyen nasu saboda waye ai yau kila akwai kakan shi a ce zaka tunanin cewa ai ayar su ko kaka a ciki ba to inda an zauna guri guda ai akwai kaka a ciki akwai waye akwai waye akwai ƙwarin uba akwai waye akwai waye duk suna ciki to sai Allah ce kai wa man fil ardi jami'a sun bai ji da mutum zai bada duk wanda suke cikin duniyar nan gabaki daya dai ya sha da zai haka Allah ce kalla wallahi wala ta ƙwayewa ba kowa za a bishi sabon shi dalla-dalla abinda mutum ya ɗiba shi abinda mutum ya ɗibo bakinsa duk wanda duk mutum abinda mutum ya yi kansa yawa a wasu ayar Allah kiyaye da kallon fadli Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum

malaika cewa al-murar bi hadal gida al-mukallifun ay ukhshu rabbakum ukhshuhu fi awadir fi fi awadirihi an tutrak an tutrakuhu cewa ubangiji subhanahu wata'ala ce ittaqu rabbakum kuli tsoron ubangiji subhanahu wata'ala wajen bin umarninsa da kuma gucewa duk wani abin da ya hana ke cewa wal ma'anarsa huwal al-ihtiras min shi ne mutum ya kiyaye duk wani abin da ya zamanto makaru ne abin da ba a so wal ma'ana ihtarisu bi ta'atihi an uqubatihi bi ma'ana ku nemi garkuwa ta hanyar yin abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala yake so an uqubatihi sai ku tsira sai ku tsira daga fushin ubangiji da sa. a wata ta'arifin da waɗansu malamai suka yi na cewa a takwa wanda yake tafiya wani daga cikin sarraf yake cewa mene taqwa yake cewa ta shi ne? ya kake ganin mutum yake tafiya a kasar da ko kuma a gurin da ya zama to gabaki ɗaya gurin kayoyi ne kuma kamar shi ba takalmi ya kake ganin zai tafiya a gurin zai kawai dinga tafiya ne kan shi yana sama ya ta kakafi yana tafiya ba zai haka ba to shi ne wannan yake cewa irin tafiyar da mutum ya kamata ya yi a wannan gurin a wannan ƙasar to ita ce ta kawa duk inda ya ɗaga ƙafa da inda zai sa ƙafa yana kallon gurin saboda ne saboda kare ta taka ƙaya kada ta soke shi to wannan shi ne ta kawa duk abin da za ka ɗaga ƙafa ka yi ka kalli me Allah ya ce isa sa bai fiqihu yake ai alar yake cewa wala yahillu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya'lamu hukm Allah shi bai halatta ga mukallafi ya aikata wani abu ba sai ya san hukuncin Allah akan abu idan mutum ya san cewa ya ta kakara da taka shi a hankalci ya kamata ya taka bai kamata ya taka ba to wannan shi ne mai hankali bai kamata ya zama to cewa saɓon ubangiji subhanahu wata'ala shi ne zama to abin yin sama Allah ke cewa ya ayyuhan nasu ƙorar bako ya kowar da kuka imani da Allah ku ji tsoron ubangiji wata ala ya ku mutane illa zalzalatas sa'ati shay'un azim illa zalzalatas sa'ati shay'un azim lallai girgiza tare tashin kiyama abu ne mai girma abu ne mai girma duk inda ubangiji subhanahu wata'ala zai girmama abu zai fankama shi to yana amfani da wannan kalmar azim in sha kawo misalai a hadisatul ifk wato ƙarya da aka yi wa na jallawa da jalla kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da azim a cikin wannan gurin kusan guda biyar duk inda zai nuna girman laifin da ake da girman ƙaryar da ake yi ubangiji subhanahu wata'ala sai amfani da azim yana cewa idan zai ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabu sharran lakum wal huwa khairun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم يتي والذي يتولى كبره منه له عذاب عظيم wanda ya ɗauki ragamar yin wannan ƙaryar wanda shi ne babban su wanda shi ba a mishi bulala ba saboda siyasar duniya Allah yake cewa kallon kawai ne tunce ne na ce siyasar duniya abin da nake nufi ubangiji subhanahu wa ta'ala na karanta mana cewa a cikin rayuwa akwai wadda taɓa shi a wata tafiya ba za ta yi ba abdullahi bin salul ya yi abubuwa da yawa wa Manzala sallallahu alaihi wasallam muna munafurci shi ya kai inda yake munafurci duk da shi ya kitsa wannan karyar ya ruruta ta ke tawalla kibarahu nan. shi da ya ɗauki nauyin ragabar ruru ta wutar to amma ba a mishi bulala ba shi sallah ke cewa lahu azabun abu iya da azaba mai girma a can wani gurin yake cewa subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata a gare shi ina yake cewa la istamiyatuhu zanna al-mu'minuna bi anfusihim khairan wa qalu hadha إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا جاءتوا بالشهداء فلا عند الله والكاذبون ألا ترى لا إن سمعتموه زاد المؤمن قلت ما يكون أعتقد عندي هذا سبحانك هذا بهتان عظيم أبن أبو بليك وأنا كيف فجيت أرجع تفسر قال الله هذا بهتان عظيم وأنا كرياتي ببا فلا كما لأن إذا مثلا ita kalmar azim kalma ce ta ƙarshe wajen nuna girman abu a larabci a ƙur'ani babu wata kalmar da za a fara da ita za a wata girman abin ke da wato kalmar al'azim na haka lallai girgiza da ran tashin kiyama shai'ul abu ne da yake da wato matuƙar girma ke cewa alzalzala shiddatul haraka zalzala shine shiddatul haraka shine girgiza mai tsanani wa asalin kalima min zalla abin rodo mutum ya sule ya faɗi a wani guri ita ce asalin kalma daga zalla aka ce zalla bi ma'ana mutum ya faɗi daga inda yake ai zala anhu wa taharraka yake ce wa hadhihi lafzin tusta'malu fi tahwil shay wannan kalmar ana amfani da ita a duk lokacin da ya zama cewa tsanani ya kai tsanani mulki wata ala ya amfani da ita mulki wata ala ya yi amfani da ita a wurin da Allah yake cewa hunalika tudal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a yakin ahzab Allah ya ce a wannan lokacin ne ibtuliyar mu'minin an jarrabce mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida an kuma girgiza su girgiza wani tsanani wakila Wani suka ce hiyar zalzalatul ma'arufa allati hiya ihda shara'it sa'a ita wannan ayar ana magana ne akan girgiza mai ƙarfi wacce za a yi ta a nan duniya a ranar tashin kiyama yadda ƙasa za ta girgiza ta rushe duk wani abu da yake cikinta duk wani abin da yake tsaye ya rushe duk wani abin da yake cikinta ta burtso shi da ya waje idan duwatsu ne ta watso su don kasancewar ita ƙasa da muka gani turakunta da suka rike ta suka hana ta su ne duwatsu kamar da Allah yake cewa waljibala da Allah ya saka duwatsu suka zamanto su ne watan yana ginshikai da karke duniya suka hada girgizawa to wannan idan aka yi girgizar komai zai fita daga wato cikin takamai da Allah yake cewa iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu aqalaha wa qala al insanu ma laha wannan aran tashi kiyama kenan idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa ta fitar da lauyanar da yake cikin ta dole da yake cikin ta su ne su duwatsu su ne su wato gwalagwalai su ne su wale ne ganiyar da ake da su su ne su mai crude oil da ake da su duk waɗannan sanar kyawun da suka nauyin ƙasa shi ya sa idan wani abubuwan gabaki ɗaya suka fito ɗabi'ar ƙasa za ta canza gabaki ɗaya ɗabi'ar duniyar gabaki ɗaya ta canza so da an fito da abin da suke ciki waɗanda ba su bai kamata a ce su fito waje ba da haka idan duk waɗannan abubuwan da fa su kurɗoyar eh, da suwa suka fito kowa san ana samun mai ta cikin ruwa da ta cikin ƙasa da cikin duwatsu da ta ko'ina ana samu daga idan ƙasar ta girgiza duk wani abubuwa da suke cikin ƙasar ta suka fito ba abu mamaki ba ne ruwan ya zama ta wuta shi sa ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa idan shamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idan jibalu sujirat wa idan isharu urtilat ko kuma idan biharu sujirat a suratul infiqar wa idan jiharu su jiran, idan ƙorabi tafki tafki na ruwa su jiran suka zamanto an kunna musu wuta Ta tafsir yawa na shi ne wuta ta kullu abu to idan aka ruwan ya zamanto wuta ta kama shi kuma kowa yanzu idan ɗin da yake cikin ruwa zai fito zai kama da wuta zai kama da wuta ruwan da zai kama da wuta saboda mai so da ya cakudu da wannan abin nan da ka tashi kiyama duk waɗannan abuwa idan suka rinci haɗe suka fito to lallai wanda yake ce ƙasa zai rasa ina zai yi saboda ne so da ƙasar duwatsu ne suke da ita su kuma duwatsu sun furfuta wa akhrajatil a asqala duk ta furfutar da su ta girgiza sun furfuta kuma ko a yanzu idan ka samu abu ka zuba shi a cikin faifai idan ka girgiza shi za ka gane duwatsun shi da abubuwan da suke cike su fito sama to haka ɗabi'ar girgiza take ga girgiza abin da ke cin ƙasa zai fito to haka idan aka girgiza ƙasa za ta fitar da asƙalaha duk wani abu da ya rubuta nauyi ne daga yadda ita waɗanda suke da rai a wani lokacin za su ce wa ƙalar insanu malaha me yake damunta me ya damu ƙasa a wannan abu me yake faruwa wanda su alamun ce mutane za su gudu su tafi ce ba su je ruwa iska je ruwan za su ga ruwan ya kama da wuta idan aka tafi jeji za a ga da suke cikin jeji su za kuna suwa su ma cin gari shi ne alaƙa cewa idan ko fushirar ranar da alwuhush su ne waɗanda wato namun daji fushirar su aka watso su suka yi wani cin gari saboda mai sun ga abu da suka gani ba a cikin jeji ba san cewa cin garin ba haka yake ba su gole suke cin garin su da su jejin su yi su ga duk abin wato haka yake wanda suka yi rafi su wala su yi su ga rafi ya kama da wuta don haka ga baki ɗaya ta gama rikicewa duniya ta gama wato rincaɓewa shi sa Allah ke cewa inda zalzalatin sa'ati shay'ul azim akwai malamai da suka fassara ci, da wannan zalzala din na ta ta faru a ran tashin kiyama kaga za mu tsaya a nan a idan da ba mu dadansa sai ku kuskure kuma da gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh